الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godin Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya mai albarka safiya ta litinin ashirin da hudu ko da uku eh ashirin da uku ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin da uku kuma daidai da goma ko ga watan tara watan satumba shekara ta dubu da goma 2012 miladiya cikin ganin dama Allah wata ta'ala da iyawarsa da wasa muka haɗa wani masallaci da ginin kotun cikin garin mina domin fara karatun darussa akan abin da suka shafi darasin gado na farko dai idan aka ce karatu baki ɗayansa abu ne da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya darraja shi ya sanya mai albarka a ciki har ya ba da shaida a kan cewa malamai suna cikin waɗanda suka shaida wa hadaniyarsa ita shaida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim yana karatu yana cikin abin da mutum zai ba da muhimmanci na kulawa sosai da sosai sosai da sosai mutum zai ba da kulawa shi da ilimi musamman kuma abin da ya shafi ilimin gado domin ilmin bi annal ilma khairu ma sa'i fihi wa awla maluhu al-abd bihi wa anna hadha al-ilma makhsusun bima qad sha'a fihi inda kulli al-ulama bi annahu awwal ilmin yufqadu في الأرض حتى لا يكاد يوجد وأن زيدا السلام حالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في afradat منبها wa nahika biha yake cewa lalle ilimi yana cikin abin da ya cancanta a bashi kulawa ta musamman musamman kuma ilimin gado ilimin bi anna ilimin ilma khairu ma a sana ake cewar ilimi shine fiyayyen abin da mutum zai tashi yayi faɗi tashin neman sa wannan abu sananne ne ilimi shine abin da mutum zai tashi yayi faɗi tashin neman sa dan shine a ƙasa da minti ɗaya mutum zai jabi a cikin kunga ranar kunga aikin jahilci kenan da kuma musamman ilimin gado inda yake an roito ana akwai ruwayoyi da suke ta nuna cewa shine farkon ilimin da za a ɗauke a ban ƙasa sai ga mutum biyu an mutu an ban musu gado su karan kansu sun rasa yadda za su raba shi kuma sun nemi wani mutum da zai iya raba musu abin ya baskara mutum biyu kai ba abin ka ce wani ya ɗauki rabi wani ya ɗauki rabi ba ya da ke ko tunda harkar gado abu ne da yake komai Allah subhanahu wata'ala ne tsara shi har harkar gado Allah subhanahu wata'ala ne ya raba shi yace kuma Allah fi auladikum zakari mithlu hazzul unsayi sai ga a ka, sai ga ai gadon wani ma wani ne zai cinye shi da an yi bincike an yi jawabi na ilimi ƙasa da minti uku abin da bai kai minti uku ba sai ga wani dan wanki da ba a sa shi a lissafi ba ba kila yana lezas ko yana can ba sai ga shi ke da gada wannan kuma ba shi ke da shi ba ina fata man gane wannan to da kallalle ilalla wani ilimi yana da muhimmanci yana cikin ilimin da ya kamata a bashi kulawa sosai da sosai a bashi kula babu wani ilimi da yake da wahala kowane ilimi sauki yake da shi in gane wannan da kyau ko amma fiye ya al'amari shine ka nemi Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa maka duk sauƙin abu duk sauƙin abu idan Allah ta'ala bai sauƙi maka ba sai ga mukulwa ɗaya ta ruwa da zaka sa ta wuce sai ga ya zagare ka